Barkanmu da warhaka masu sauraro, ni ce taku a kullum ba Abdulrashid. A matsayina na ɗalibar ilimin kimiyya na sarrafa haske mai cutarwa don ɗaukan hoto, rahotanni ya zo cewa a cikin kaso ɗaya cikin uku na mata na fama da matsalar cutar daji na mama wato breast cancer shine yau zan ɗauki lokaci na don yin bayani sosai wa 'yan uwana mata akan kariya da kuma hanyoyin gano wannan cuta tun tana ƙarama don samun waraka da wuri menene ita cutar daji na mama breast cancer cuta ne wanda yake fitowa a cikin mamar mace ana samun shi mafi yawanci cikin mata da kuma ɗaiɗaikun maza wannan cuta dai mataki-mataki ne amma za mu fi ba da himma akan matakin da za a iya magance shi wato early stage ina so ku sani cewa cutar daji a matakinsa na farko bata da zafi ko wani ciwo sai sa ake faɗakarwa a gano shi tun da wuri don magance shi. akwai mutanen da suke da hatsarin kamuwa da cutar daji idan akwai tarihin cutar daji na mama a zuri'ar mutum ko yana da cutar daji a wani bangare na jikinsa zai iya yawo cikin jiki har ya illatar da mama shine a nan zan yi bayanin gwajin mama na kai da kai wato breast self examination wannan gwajin mace na yi ne bayan ta gama jinin haila ko kuma mai ciki sau ɗaya a wata kuma ya kasu kashi biyu kamar yadda muka faɗa a baya wannan gwaji dai ta kaskashe biyu akwai na kallo da na taɓawa. ana yin na kallon ne yayin da kin tsaya a gaban madubi babu tufafi a wannan lokaci ne ake bukatan ki duba in akwai canjin launi yanayin girma Ƙaruwa ya ne ko raguwa yanayin zama abu ne wanda yake jikinki yana da kyau kina duba shi lokaci zuwa lokaci daga nan kuma sai ki je na taɓawa. za ki iya yi ne daga sama kina kaiwa ƙasa zigzag ko circular za ki fara ne ta ɓangaren ki na dama ki sa ƙarfi kaɗan kina lura don gano in akwai canji hakan za ki yi wa dukkansu ki maza da kallon likitan mata in kin ga alamun canji da baki saba gani ba hala fitowar jini ko kumburi ko wani ciwo na daban saboda hakan za ki samu agaji na gaggawa a ƙa'idance ana so macen da ta wuce shekara 35 sama tana zuwa gwajin kariya na mama sau biyu a shekara za a miki hoto mammography ko scan tun da mun tsinci a mako na shayarwa na duniya world breastfeeding day uwa mai shayarwa ana so ta lura da abin da take ci ko shakar ta gurɓatar wa yaro ciki ta ruwan nono ana so uwa ta ba wa ɗanta ruwan nono na wata shida babu ƙaƙƙautawa daga nan za ta iya haɗawa da madara na zuwa shekara biyu kamin a yaye shi nan na zo da ƙarshen zango na wannan mako ku shayar kuma ku kasance cikin ƙoshin lafiya iyaye mata za ku iya turo saƙonninku tambayoyinku a shafina na yaɗa zumunta na facebook at susu abdulrashid Na gode.